Jam'iyyar PDP mai mulki a Najeriya ta gudanar da wani babban taro na jihohi takwas da ke arewa maso tsakiyar Najeriya a Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Shugaban ƙasar Dr. Goodluck Jonathan ya halarci taron, har ma ya yi wata ganawa ta sirri da manyan sarakunan gargajiya na jihar Niger guda takwas a filin jirgin sama da ke Mina. Jawabin da ya gabatar a wajen wannan taro dai shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya Alhaji Adamu Ma'azu ya ce jam'iyyar su ta PDP jam'iyya ce mai mutunta 'yan Najeriya, a saboda haka ma ya yi fatan waɗanda suka barta za su dawo gida. To amma a shi gefen mai masaukin baƙi gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu shagube ya yi ga 'yan uwansa gwamnonin da suka fice daga jam'iyyar ta PDP ya zuwa APC. wani lokaci idan kitse ya yawa a dama yankewa ake a yardon a tunama wayannan da suke tsammani sun fita APC don su ji mana ciwo a'a taimakon Allah ne yanzu mun girgije mun fito mu gaya wa jama'a ga dai abin da PDP ta yi ga abin da za ta yi amma tun da yau ba ranar kamfen ba ne mu mun san cewa mu za mu shiga ƙauyuka za mu je gidajen mutane mu ce masu mu ba da gaba ba ne kuma ba dole ne wai ka kashe kanta don cin zaɓe ba zaɓe Allah ya riga ya yi zaɓe kuma shi ya zaɓin mana gullar Jonathan kana so ba ka so a ala kake yau da shi ne shugaban kasar mu to alhamdulillah gaba ɗaya dai jawabin shugaba Jonathan bai taɓo batun kisan gillar da ake yi wa bayan Allah a yankin arewa maso gabashin Najeriya ba Jonathan ɗin dai wanda har yanzu bai yi bayanin matsayinsa ba akan tsayawarsa takara a shekara ta 2015 ya ce taron na Mina ba wai sun fara kamfe ba ne. But today we are not here for a rally for election. We are here for a unity rally, a rally that will inform our people to continue to support PDP. Ya ce yau ba muna kamfe ba ne domin a zaɓi wani ba, ya ce mun zo ne domin yin taron haɗin kai da kuma sanar da jama'anmu a kan su ci gaba da goyon bayan jam'iyyar PDP. Jam'iyyar mace, ziyarar ta shugaba Jonathan dai ta yi matukar takura jama'a a jihar Niger, domin kuwa hatta manyan kasuwannin birnin Mina sai wajejen karfe biyu na ranar Asabar ɗin aka buɗe su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.